an tambayi mazala da kanshi wani abu annabi sai ce Allahu a'lam ban sani ba an tambayi mazala Allah game da yaya matsayin yaran mushrikai idan sun mutu suna ƙanana iyayensu arna ne mazala sai ce Allahu a'lamu bima kanu amilin Allah ne ya san inda sun yi za su aikata da haka ilimin ya lamarin su yana hannun Allah an gane Ibn Sirin wata rana an tambayi sina bakar siddiq wata fatawa ba yi da aya a ƙur'ani ba yi da hadisi daga manzon Allah sai ce ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'un Ya yace wai wata ƙasa ce za ta ɗauki nauyina wa ayyu sama'in tuzilluni wace sama ce za ta min inuwa idan har in qultu fi ayatin min kitabillahi bi ra'ayi in na kalli wata ayar Qur'ani ne magana da ra'ayi na? to wace ƙasa ce za ta yi ɗaukar nauyi na wace sama ce za ta yi rufe ni a sama na ai ba ni da wani irin nemo ta ƙasar daban ba ta Allah ba saman da ba ta Allah ba ba zan iya faɗan magana ba in ban sai abu mala alam ya ba zan iya faɗan abin da ban sani ba in ban sani ba ban sani ba wani lokacin imam malik ibn anas yana cikin tashin shi na Imam Malik ana jin labarinsa duk duniya kar ka lokacin ba telefon fa amma indi Allah ya yi sai an ka sai an sanka labarin Imam Malik Imam Malik mutanen wata ƙasa ya suka haɗa tambayoyin su gaba ɗaya aka ba mutum guda aka ce zo ya tambayi Imam Malik ibn Anas mutum ya zo da zungure ya fuska ya Maliku mutanen garin mu sun turo da tambayoyi to faɗa ji me hukuncin kaza kaza kaza kaza kaza yace ban sani ba tambaya ta biyu idan mutum yayi kaza kaza kaza me hukuncin shi yace shi ma ban sani ba wuce ta gaba can tambaya kaza kaza sai ce ansar ta kaza ne saboda annabi ya ce kaza ya ce kaza tambaya ta uku me tambaya ce kaza ya ce shi ma ban sani ba sai zama da yawa daga cikin tambayoyin Imam Malik bai ansa ba sai ce ya Maliku me kake so in je in gaya mutanen mu idan na koma garin mu wadda ta kanas ta Kano aka aiko ni zo ma wannan tambayoyin ma san bin nan kuma ce musu me Yace ce ka koma ka ce musu maliku ya ce bai sani ba akwai kes babu ku ban sani ba sai yasa ina waka sidiki cewa wacce sama za ta rike ni in dai na faɗa abu da ban sani ba ibn sirin yake cewa ban taɓa ganin mutanen da suke jin tsoro su faɗa abu da ba sani ba irin abubakar siddiq yace yana matukar tsoron faɗin abin da bai sani ba ya ce bayan sayyidina Umar yana matuƙar tsoron ya faɗa abin da bai sani ba a tsorace suke